Bayan watanni shida domin samun kyakkyawar ciyarwa, yara suna buƙatar waɗansu rukunin cimaka masu sinadarai, kamar yadda Dr. Aisa Sumana ƙwararriya a fannin take bayyana wa iyaye mata. smart. Bisa ƙididdigar Smart 2018, kaso 14 bisa ɗari muka samu game da garwayawa, amma yawaitar tana bisa kimanin kaso 70 bisa ɗari. Muna da matsalar sassauyawa abinci, hakan ya nuna wani bi daga bakin watanni shida mutane da dama suna sawa a kansu da a baiwa yaro kunu ana shayar da shi nono azumar kunu na da sinadari iri guda da nono alhali ko ba gaskiya ba ne don kunu yana da nau'i mai nauyi tumbin yaron karami ne kamata ya yi a bashi kunu kaɗan don ya cika cikinsa ya bashi ƙarin sinadarai da za su amfani shi wani bi kunu na hatsi ne ko kuma na dawa ban ma da rukuni iri ɗaya na cimaka a cikin wannan ciyarwa shi ko ana son yaro yaro ya samu abinci kala-kala a cikin wuni don ciyarwarsa ta bambanta don kowane kala abinci na kawo mashi wasu aunin sinadarai da suka bambanta da ke ba da damar kosawar yaro waɗanne rukunin abinci ne kuke baiwa iyaye mata shawara su baiwa yara bayan watanni shida Rukuni da dama ke akwai. Akwai rukunin kayan ɗanye, akwai na 'ya'ya cewa da riɗi, gujiya, wake. Akwai rukunin ɗiyan itace da na legim. Akwai kuma rukunin nama, kifi, madara. Akwai kuma wani rukunin da ya haɗa mai cuku kenan ya kamata a yi sassauyawa wa'annan rukunin. Kowane rukuni na da mahimmancin shi. Yaro ya kamata ya samu rukunin nan hudu a cikin wuni. A waɗanne shekaru ne ya dace a yaye yaro? babu yarda da shekarar da za a cire yaro ga shayarwar nono amma ya kamata a baiwa yaro nono har zuwa shekara biyu bayan shayarwar nono tsagoronsa nono uwa tsagoronsa na baiwa yaron sinadaran da suka dace masa daga wata shida har zuwa shekara ɗaya nono tsagoronsa na cika mashi aunin bukatu kaso biyu bisa uku daga bakin wata shida nono kadai bai ya isarsa shawarar badawa shine a shayar da nono sosai in ya koshi a bashi wasu bukatun abinci wa'annan abincin za su tallafa tallafa masa amma ba sa mai gurbin nono nono uwa sa. shine mahi mahimmanci ga ciyar da yaro